Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Hausa VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jirin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da duniyar mu a yau. Muryoyin ku masu saurare akwai mu kuma ɗauke da shirin nan na guzurin hanya sai kuma Afirka a yau.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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci to jerin shirshirin da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara da duba mana halin da duniya ta wayi gari to da farko ga muhimman kanunsu ministan gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar libya ya dakatar da ministan harkokin wajen ƙasar bayan ganawa da ministan harkokin wajen isra'ila mahukuntan soja a jamhuriyar nijar sun ce ba su da alhakin abin da ka iya faruwa bayan ƙin ficewar jakadan faransa daga ƙasar jirgin yakin kasar rasha ya hana wani jirgin leƙen asirin amurka wucewa a cikin tekun black sea yanzu kuma ga labaran da ke dake a yammacin jiya ne da firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar libya abdulhamid dabiba ya fitar da wata matsaya ta dakatar da ministar harkokin wajen ƙasar najila almankosh daga aikinta a matsayin rigakafi da kuma mika ta domin gudanar da bincike a kan lamarinta gudanar mai lamba 368 na shekara ta 2023 ya zo ne dai kan tushen ganawar almankosh a birnin rom a mako guda da ya gabata tare da minista harkokin wajen isra'ila ili cohen kashi na biyu na hukuncin kuma ya tanadi kafa kwamiti na bincike karkashin jagorancin ministan shari'a tare da mambobi na kananan hukumomi da daraktan sashen shari'a na korafe-korafe a majalisar ministocin za a mika sakamakon binciken ga firaminista a cikin kwanaki uku jaridar yahudawan isra'ila ta yadda'od ahranot ita ce ta bayar da rahoton da ke cewa ministan harkokin wajen isra'ilan ya wata ganawa ta sirri a makon da ya gabata a birnin rome na kasar italiya tare da ministan harkokin wajen kasar libya na al-mankush inda suka tattauna wasu batutuwa da suka shafi isra'ila da kuma libya da wasu alakoki da ba a bayyana ba al'ummar kasar libya sun nuna fushin su matuka inda aka gudanar da zanga-zanga a jiya a birnin tripoli inda cincinan da jama'a suka taru a gaban ofishin ma'aikatar harkokin waje da ke birnin tripoli suke yin allah wadai da ganawar da ta gudana tsakanin ministar harkokin wajen kasar su da kuma ministar harkokin wajen isra'ilan kamar da kuma wasu suka banka wuta akan tutar isra'ila a gaban ma'aikatar harkokin wajen kasar ta libya hukumomin soja a jamhuriyar nijar sun ce ba su da alhaki kan abin da ka iya faruwa da jakadan kasar faransa bayan da yake amincewa ya fishe da kasar bayan karewar wa'adin sa'o'i 48 da aka bashi wannan da yana zuwa ne bayan da ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar ta nijar da baiwa jakadan kasar faransan wa'adi na sa'o'i 48 da ya fice daga kasar bayan da yake amsa goron gayyatar da aka bashi domin gudanar da shawarwari tare da shi a ginin ma'aikatar harkokin wajen da ke birnin yamai sannan kuma ma'aikatar ta tabbatar da cewa a halin yanzu ba ta da alhakin dukkanin abin da ka iya faruwa da shi domin kuwa baya karkashin kulawarta rahotanni sun tabbatar da cewa dubin dubatar mutane suna ci gaba da gudanar da zanga-zanga a birnin yamai fadar mulkin jamhuriyar ta nijar da ke neman ficewar dukkanin sojojin faransa da suke cikin kasar ta nijar wani jirgin yakin kasar rasha ya tare wani jirgin leƙen asiri na amurka a cikin tekun black sea ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar da cewa jirgin samfarin su 30 ya tare wani jirgin leƙen asirin amurka mara matuki na soji wanda ke shawage a cikin tekun black sea da kuma jirgin na kasar rasha ya hana shi wucewa kuma tilasta shi komawa daga inda ya fito a cikin wata sanarwa da ma'aikata tsaro ta ƙasar rashin ta fitar ta bayyana cewa na'urorin rada na dakarun sojan ƙasar rashin sun iya tantance jirgin leƙen asirin na amurka a cikin sararin samaniya ba tare da lokaci ba aka aike da jirgin da ya tasa ƙiyarsa to jama'a masu kada a sha'afa labaran suna zo ku ne daga hausa radio tehran mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro a taron najeriya na hurbado ya ce har yanzu najeriya tana asarar ganga kimanin hudu na danyen man fetur kowace rana wanda ake sacewa a yankunan da ake haƙar mai na horobado ya bin haka ne a lokacin da yake jagorancin wata tawaga ta shugaban kasa domin duba wasu wurare da ake haƙar ɗanyen man fetur da kuma iskar gas da ke cikin jihar rivers ya ce ayyukan da barayin dan yaman fetur din suke yi na fasa bututu da kuma wasu ayyuka da suka sabawa ka'ida yana yin illa matuka ga tattalin arzikin najeriya da kuma wani bangare ne wanda yake haddasa tsadar rayuwa a kasar a cewarsa ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta sha da kyar a gidan villarreal a gasar la liga ta kasar spain barcelona dai ta tsallake rijiya da baya ne a gidan villarreal yayan fafatawar da suka yi a ranar jiya lahadi a wasu mako na uku a gasar la liga barcelona ce dai ta doke bila villarreal da ce hudu da uku sannan kuma da ta fara cin kwallaye biyu a cikin mintuna na goma sha biyar da fara buga wasan inda ya tashi wasan hudu da uku inda barcelona ta samu nasara da kyar to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan To a gaida Abdullahi Salihu Usman ka suna ɗauke da labaran duniyar. To za ku iya samun waɗannan labaran da ma su a babban shafinmu na intanet hausa tv da tv.com slash radio. To yanzu lokaci ne kuma da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin mai lamura da suke kana a mataki na kasa da kasa ko kuma batutuwa da suka shafi siyasar duniya da ma batutuwa da suka shafi harkokin tsaro zamantakewa tattalin arziki cinikayya da dai sauransu a yau shirin namu da Allah zai mai da hankali ne dangane da zaman da aka gudanar a ƙasar afirka ta kudu na kasashen mambobi a kungiyar brics wanda ya gudana tare da halartar dukkanin mambobi na kungiyar da kuma kasashen duniya daban-daban da suka amsa gurin gayyatar shugaban kasar afirka ta kudu zuwa wannan taro da kuma muhimman abubuwan da taron ya mayar da hankali a kansu wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin tun daga ranar 22 har zuwa ranar 24 ga watan agusta ne na shekarar 2023 da muke ciki ne a gudanar da taron kasashe mambobi a kungiyar brics wannan taro dai ya gudana ne a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu mai masaukin baki taron da ya samu halartar kasashe mambobi na kungiyar su biyar wato rasha brazil india afirka ta kudu da kuma china baga kuma taron ya samu halartar shugabanni na kasashe daban-daban da shugabannin gwamnatoci da kuma wakilai na togogi daga kasashen duniya wanda hakan ya sa taron na wannan karo ya zama shine taro na farko wanda a gudanar mafi girma da ya samu halartar shugabannin kasashe da kuma shugabannin gwamnatoci fiye da hamsin da uku da kuma wakilai na kungiyoyi na kasa da kasa da suka hada da babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya da kuma sauran bangarori na ƙasa da ƙasa taron ya yi dubi a kan bututuwa masu mahimmanci da suka shafi ƙungiyar da kuma burinta wanda take son ta cimmawa a lokuta masu zuwa domin tabbatar da cewa an samu daidaito a harkoki na ƙasa da ƙasa daga cikin muhimman abubuwa da aka tattauna a wajen taron akwai batun rage dogaro akan dalar amurka a matsayin kudin musayar da ake yawan yin amfani da shi a yan ciniki na kasa da kasa da haɓakar tsarin haɗin gwiwa na ƙasashen na brics domin kuwa hakan ya kunshi tsarin ƙasashen na biyu shine yadda taron na brics ke samun karbuwa a tsakanin ƙasashe masu tasowa a cewar ƙasar afirka ta kudu wadda ta karbi bakuncin taron shugabannin ƙasashe da dama daga dukkanin bangarori na nahiyar afirka da latin amurka da kuma asiya sun halarci zaman taron kamar da kuma wasu daga cikin kasashen duniya masu tasowa suka gabatar da bukatar neman shiga cikin kungiyar wadda kuma ya zuwa yanzu an amince da daukar guda shida daga cikinsu a matsayin sabbin mambobi na kungiyar wadda kuma a cewar afirka ta kudu a tarika masu zuwa za a duba yiwuwar ci gaba da ƙara yawan mambobin kungiyar domin faɗaɗa ta daga cikin kasashen da suka gabatar da bukatar shiga wannan kungiya dai akwai kasashe irin su nigeria masar iran saudiya habasha argentina da dai sauransu wani kuma da karshe an ɗauki kasashe shida daga cikin kasashe 23 da suka gabatar da wannan bukata wato kasashen iran saudiya haɗaɗɗe daular larabawa masar habasha da kuma argentina to kuma ya sa dimbin kasashe masu tasowa ke sha'awar shiga cikin tsarin na haɗin gwiwa na ƙungiyar brics daga cikin dalilai waɗanda masana suke bayyanawa akwai ganin cewa kasashe masu tasowa suna ganin cewa tsari na zamantakewa na bibiyan bukatunsu a fannonin raye ƙasa wanda suka hada da rage ko kuma daina dogaro da dalar amurka wajen harkoki na cinikayyar ƙasa da ƙasa suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke jan hankulan ƙasashen duniya domin kuwa batu ne wanda ya shafi hada-hada ta kudade da kuma kasuwanci da bunƙasa harkokin tattalin arziki da kuma kyautata zamantakewa wanda hakan zai iya yin sanadin ƙarin jawo jari daga ƙasashen ƙetare ga ƙasashe masu tasowa da kuma haɓaka hulɗa ta cinikayya a tsakaninsu game da ƙara zama masu faɗa a a duniya da dai sauran dalilai da masanan suka bayyana banda haka kuma wani dalil na daban shine wanda ya fi mahimmanci wanda ake ganin cewa shine burin kasashe masu tasowa na neman sauya halin da suke ciki a yanda ake fama da taɓarɓarewa tattalin arziki a duniya da yakin da ake gwabzawa a tsakanin rasha da ƙasar ukraine wanda ake kallon cewa ƙasashen yammacin duniya waɗanda su ne suke da ƙarfin tattalin arziki su ne kan gaba wajen azuzuta wannan yaƙi wanda kuma wasu daga cikinsu suke cin ribarsa tsohon tsarin hada-hadar kudade na tattalin arziki na duniya ƙarƙashin jagorancin ƙasashen yamma wanda kuma shine yadda baibai komi ya kuma mayar da ƙasashe masu bi kawai ga tsarin da ƙasashen turai suka tsara ta fuskar tattalin arziki da yake tafiyar da duniya sannan kuma sun riga sun zama tsare-tsare waɗanda ƙasashe masu tasowa suke bi a latilas wannan duk suna ɗaya daga cikin dalilai da suka sanya ƙasashe masu tasowa neman wata mafita da kuma wani tsari na daban wanda za su dogara da shi saɓanin tsarin da ƙasashen turai suka ƙaƙaba wa duniya saboda haka ƙasashe masu tasowa ba su da wani zaɓi illa bin tsare-tsare na haɗin gwiwa wanda kuma tsarin da brics ta bullo da shi ya fi zama daidai da abin da ƙasashe masu tasowa suke bukata domin su zamanto masu dogaro da kansu ta fuskacin hada-hada ta kudade da tattalin arziki da kuma samar da damammaki na rai kasashensu a naso bangaren wasu jami'an kungiyoyi na ƙasa da ƙasa masana akan harkoki na ƙasashen afirka sun yaba da tsarin na kungiyar brics da kuma bayyana kyakkyawan fata dangane da taron koli wanda aka gudanar a ƙasar ta afirka ta kudu wanda ya samu gagarumar tarba da kuma kyakkyawan tsari wanda za a iya cewa shine taro mafi girma wanda kungiyar ta gudanar a cikin tarika goma sha biyar da ta gudanar tun bayan kafuwarta yayin da yake bayyana ra'ayinsa wata zantawa da manema labarai carlos correa daraktan zartarwa na kungiyar ƙasa da ƙasa ta raya ƙasashe masu tasowa wato kungiyar south center ya bayyana cewa kungiyoyin g7 da kuma kungiyoyi irin su g20 suna ƙarƙashin kulawar ƙasashe masu sukuni yadda kuma tsarin brics ke samar da manufofi waɗanda za su amfani ƙasashe masu tasowa professor natsuwara daraktan cibiyar nazarin ƙasashen brics ta jami'ar Durban University of Technology a ƙasar Afirka ta kudu ya bayyana cewa wani abu wanda yake da matukar muhimmanci a zaman da ya gudana na kungiyar ta BRICS a ƙasar Afirka ta kudu shine da aka tattauna batun samar da tsare-tsare da kuma gyare-gyare a tsarin majalisar ɗinkin duniya da kuma na wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa wanda hakan ko shakka babu zai amfanar da ƙasashe masu tasowa a nasa ganin tsarin duniya wanda aka kafa bayan yakin duniya na biyu ya ba da damammaki na ci da gomin jama'a na kasashe masu raunin karfin tattalin arziki saboda haka ana buƙatar gyare-gyare domin neman baiwa dukkanin kasashe damar bayyana ra'ayinsu dangane da harkoki na ƙasa da ƙasa da kuma yadda ake tafiyar da tsarin duniya banda haka kuma charles onoju wani masani ɗan tarayyar najeriya ya ce kasashen brics tankar mambobi iyali ɗaya ne waɗanda suke ƙoƙarin rufa wa junansu asiri da haɗin kai don tabbatar da cin more junansu da haka shigar kasashen afirka cikin tsarin brics zai ba su damar daidaita matsalolin da suke hana su ci gaba musamman ta fuskacin tattalin arziki wani abu mai ban sha'awa shine ganin yadda tsarin brics ke jan hankalin kasashen afirka ya sa kasashen yammacin duniya suka fara tunanin sake lissafi da kuma tunanin irin laifukan da suka tafkawa al'ummomin nahiyar afirka wanda hakan ya sa kasashen afirka suke ja da baya dangane da duk wani lamari wanda ya shafi kasashen yammacin duniya a kwanakin baya majalisa mai kula da hulɗa da kasashen ƙetare ta ƙasar amurka wato council of foreign relations ta watsa wani bayani a kan shafin yanar gizo nata wanda yake da taken darasin da ya kamata a koya daga manufofi na kasashen afirka cikin sabon zamani wanda ya ce mutanen kasashen afirka sun ƙi yin amfani da tsaffin dabaru wajen daidaita sabbin matsaloli saboda tsare-tsaren duniya na yanzu ya bukanta masu rai ya kuma kamata washington ta samu damar shaida cewa ita ma tana so ta shiga cikin yunkurin garan bawula kan tsare-tsaren duniya saboda ba a yi la'akari da buƙatar taɓarɓarewar ƙasashen afirka da wani yanayi na daidaito dangane da al'amuransu ba a lokacin da aka gabatar da tsare-tsare na tafiyar da duniya in ji bayanin to koma dai ya lamarin yake kasashen duniya da dama da suka bayyana shigar su a cikin tsarin na brics a wannan karo da kuma yadda lamarin ya yi gagarumin tasiri da kuma karbar wasu sabbin mambobi daga cikin kasashen da suka gabatar da wannan bukata wato kasashen saudiya iran haɗaɗɗe daular larabawa habasha masar da kuma kasar argentina hakan ya tabbatar da cewa kungiyar ta brics a halin yanzu ta ɗauki wani sabon salo da ƙara bunƙasa kanta da kuma bunƙasa ayyukanta da kuma kyautata manufarta da tsare-tsarenta da kuma ci gabanta da kuma manufofin da take son ta aiwatar a nan gaba musamman ganin cewa dukkanin kasashen da suke cikin kungiyar kasashe ne waɗanda suke da tasiri ba a yankunan su kawai ba hatta a kan batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa baya ga hukuma ta fuskacin yawan jama'a za a iya cewa a halin yanzu ƙasashen da suke cikin brics wato kasashe goma sha ɗaya baya ga kasashe waɗanda su ne mambobi na asalin ƙungiyar wato rasha china afirka ta kudu india da kuma brazil to za a cewa a halin yanzu waɗannan ƙasashe goma sha ɗaya su ne waɗanda suke da mutane fiye da biliyan uku da rabi na duniya wanda hakan ke nuna irin gagarumin tasirin da kungiyar za ta ci gaba da yi a duniya wanda kuma tabbas zai zamanto babban kalubale ga kasashen yammacin duniya da manufofinsu na ci gaba da yin babakere akan tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa. masu saurari lokacin da muke da shiyar da suke dole anan zamu ja lizamin wannan shiri sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokaci a madadin kowa da kowa ni Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda na shirya shirin kuma na gabatar kamar da aka ji nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan tun kuma ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa BOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum BOH muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana na Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagal Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Na farko dai muna yi ma kasashe ko kuma in ce shugabanni da kungiyoyin da BRICS muna musu fatan alheri sannan muna fatan wannan kungiya za ta koyi darasi dangane da abin da yake faruwa da wata kungiyar da ba za mu ambaci sunanta ba ana amma dai kowa ya san ta muna fata ba za ta yi kashin dankali ba yayin guda yayin gabatar da ayyukanta don gujewa don kaucewa abin da ya faru da wannan kungiyar da ba za mu ambaci sunanta ba nan sannan muna fata wannan kungiyar za ta yi amfani da wannan damar don hada kan kasashe ta kuma muna fata kasashen mu na afirka musamman najeriya da nijar da sauran waɗanda ake wayi da mu afirka ta yamma za su yi amfani da wannan damar su shiga wannan kungiyar ta brex don su ma su samu rabonsu gani yadda kungiyar take dauke da alhairai da yawa waɗanda sun hada da mafi yawan al'ummar duniya ko kuma in ce kashi arba'in cikin na yawan al'ummar duniya daga karfin tattalin arziki sannan kuma ga tsaro da muke tsammanin ta dalilin wannan kungiya insha Allah Afirka ta yamma za ta same da fatan kasashen mana Afirka ta yamma ba za su yi wasa da wannan dama ba za su shiga wannan kungiyar dan su ma a tafi tare da su mai magana da Zifi Ibrahim Rugar Malam Shagal Local Government daga Sokoto a tarayyar Najeriya sai an jima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio biyu Hausa Tehran. Mai magana shi ta tayar daga nan a gada jamhuriyar Nijar. Da farko ina so a bani dama in yi jinjina ga ƙasa Algeria makwabciyar mu kenan kokari na jajircewar ta yi ko kuma na kishin makwabciyar ta jamhurin Nijar da nema da kasar Faransa ta yi da ta ba ta sararin samaniya domin ta samu damar da za ta kawo farmaki a jamhurin Nijar ta ce a kai kasuwa wannan muna mai jinjina mata kuma muna mai godiya ga irin wannan makwabci dama shi ne haƙƙin makwabtaka haƙƙin makwabcinka ya kare muka daraja ka ko makwabci na ƙasa ko makwabci na gida ko makwabci na gari to wannan shi ne haƙƙin makwabtaka to mu abin da za mu ci sai dai mu ce muna roƙon Allah ya ƙara mana wani zamantaka tsakaninmu da dukkanin makwabta masu samu da gaskiya masu kishin da gaskiya. Assalamu alaikum jirgin jamhuriyar musulunci na Iran suna na da Sa'ad da Daura a jihar Katsina. Waye wannan kudade da Bola Ahmed Tinubu ya yi shugaban kasar Najeriya domin rage radin tallafin mai da aka cire ga jihohi da ya bada. Hakika wannan tallafi da aka bada baya zuwa ga talaka waɗanda aka yi domin su. Shi yasa tun farkon da aka yi maganar za a bada tallafi muka nuna rashin goyon bayan mu akan wannan tallafi. Duba da yadda tallafin da ake bada baya zuwa ga wanda aka yi domin shi wato talaka. kudaden da aka fadda domin bada tallafin kamata ya yi amfani amfani da su a mayar tallafin man fetur tallafin man fetur shi kadai ke zuwa ga talaka direct ba tare da yayi wata hanyoyi ba da za a iya tauye ba amma wannan tallafin da ake bada har yanzu baya zuwa ga inda ya kamata ya yake da fatan za a gyara abu tashi daga To dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatun gidan ta iran barkan ku da wuni mai magana Muhammad Babagana jamhuriyar Nijar Zanderuwa kenan ina muku fata alkhairi. To game da wannan al'amuran da suke ta faruwa a Afirka dai mu duk yanda ake ciki talaka mu muke shan wahala. Kaga su shugabanninmu abinda suke ciki ba ta talaka suke yi ba gaskiya duba yadda da aka ce aka ba da tallafi kowane jiha naira biliyan biyar biyar a ce abin da ake raba ma talaka bai fi rabin kwano ba to muna kira ga shugabannin mu gaskiya ya kamata su tsoron Allah assalamu alaikum sashin Hausa na Radio teran UH Hausa a ne mai sauraron ku buga manja daga karamar koma bala jihar Adama zan yi amfani da wannan da ka ba mu wurin tofa albarkacin bakina a da yin Allah wadda da irin tallafin da gwamnatin tinubu take ba yan kasanta alal hakika wannan abun ya zo mana da mamaki duk lura da hali da kunci da al'ummar najeriya suke ciki a ce wai an zo an ɗauki abun da bai fi rabin kwano ba ana ba mutum wanda ko yayin yara guda biyu aka girkawa za su iya cinyewa da sunan tallafi daga gwamnatin tarayya wannan abun takaici abun kaskanci ne kuma wannan al'amari ba komai bane ba illa ƙara jefa ƙasa cikin yanayi muna fatan allah kawo mana sauki wannan rayuwa assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio bh radio iran mai albarka mai saurin kula da kullum benzema da kenan a gadar jamhuriyar niger gaskiya ga taro da ya gudana a can afirka ta kudu kenan afirka da muna fata alheri ne game da afirka game gace da aka sa an kara sa mamba guda cikin afirka wato kasar eh, masar kenan muna fata alheri da haka za a kawo ci gaba a kasashen mu na afirka kuma wanga kasashen da aka yi na taro na birkis wanga insha allahu zai ba mamaki zai ba sauran kasashe mamaki kamar su amurka da sauransu da europe duka za mu ba su mamaki insha allah kuma tahiya waga ba kuma ya cikin ta waga tahiya kuma insha allah muna fatan allah tabbatar da alheri a cikin ta kuma afirka a kara samun ci gaba a kara sa sauran mutane cikin mambobi waɗanda suka yarda da zuciya guda ba su kan ta yadda za a yi a san mu sai an amince waga tahiya birks ba haka bane suke dokan mutane haka a'a sai an amince sai an yarda da ke kasa eh insha allah ma da kina a gadar jamhuriyar niger السلام عليكم ورحمة الله وبركاته راديو تهران جمهورية مثل ce sunana muhammadu dan bari bari shugaban na fada mazajen daga nyamai nijar yau bisa tsokakin da rana hausa lalle hausa ta ci gaba hausa kuma duniya duka ana jin hausa kowa yana yin hausa me yasa saboda hausa ta ci gaba to ni kiran da zan yi ga mu ko in ce mu na kasar mu ta nijar ko kasar mu ta najeriya inda za a yi an ana jawabi gwamnati yana jawabi ya kamata ya sa kalma hausa faransanci an ɗauko shi muka yi amma hausa hausawa mu ta gado ce kenan muna kira ga gwamnatin mu janar abdulrahman chani ya kamata yana jawabi ya dinga sa hausa tunda hausa ta ci gaba allah ya kama allah ya ɗaukaka kasar mu ta nijar allah ya bamu kwanciya hankali cikin kasar mu wanda zai cuce mu Allah kaka bashi sa sunana Muhammadu dan bari shugaban na fada mazajin daga Nyamai Niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh rediyon jamhuriyar musulunci ta hira sunana Gwani Lawan Ali Gamanin kuma shugaban kungiyar kira da sauran rediyon ta Afirka Rayyan Jihar Kano na so ku bani dama domin na jinjina gwamnan mu sannan mu kara roƙon iri ta sakamakon biyawa ko in ce yunkurin biyawa ɗaliban jihar Kano mutum dubu bakwai ne ina tunani um, makarantar jami'a wato za a biya musu kudin rijistirin to muna addu'a da fatan kuma allah ya sa wannan kuduri na ya tabbata allah ya tabbatar mana da shi domin muna buƙatar a gwamnan jihar kano ya duba da wannan lokaci duba da yanayin da ake ciki na tsadar rayuwa da kuma mafi yawancin ɗaliban da muke da su 'ya'yan talakawa ne in ma ba 'ya'yan talakawa ba ne su 'ya'yan masu kudi an biya musu makarantun kasashen waje sun tafi mu kuma da muke a gida a a iyayenmu ba su da karfi to muna fatan allah ya sa ya biya wa waɗannan ɗalibai baki ɗayansu 'yan jihar kano a sannan kuma muna kira da shi abba kabir yusuf da ya duba mu al'ummar garin gamadancewan unguwar ciroma musamman ma a game ya duba mu da inna ɗalibanmu yaranmu 'yan makarantar firamare suke fama da rashin ruwa a makarantarsu sakamakon fashewar tankin solar da suke amfani da shi tsatsa ta cinye ta lalata shi to muna addu'ar Allah ya yi sa kiran mai je kunnuwansa ya zo ya gyara masa wannan makara a tankin babban sola domin sai da ruwa da da yake rayuwa na ku bani launa ali game da fatan za ku tashi lafiya sashin hausa na gidan radio iran sunana sanusi tayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar hakikanin gaskiya a baya dai kafin ayi walƙiya mu gano hambararren shugaban kasar muhammad bazim koko kafin ayi juyin mulkin nan mun zaci cewa shugaba bazum shugaba ne mai san nijar bilhaki da gaskiya mai kuma kare duk wani abu wanda zai taɓa lafiya lafiya ko kuma zama lafiyar 'yan Nijar ne kamar yadda ya sha faɗa mana a baya da fatar baki ashe dai abin ba haka yake ba idan dai da har haka ne a yanzu ne ya dace a ce shugaba Bazum ka nuna ma 'yan Nijar kaɗan daga cikin tarin tilin ƙaunar da kake ikirarin kana nuna mana ma'ana ka yi murabus daga kan kujerarka ka yi kawai da sauran shugabannin waɗanda tun kafin a yi maka juyin mulki su aka yi musu irin su tsohon shugaban kasar mu na nan Nijar Mamman Usman da kuma tsohon shugaban kasar Burkina Faso Marigayi Ibrahim Bubakar Keta da kuma tsohon shugaban Burkina Faso Roch Mark Christian Kabore waɗanda su a lokacin da aka yi musu juyin mulki ma suka nuna cewa sun yi murabus sabanin kai da kake nan ka naɗe hannuwa kana jira a kawo hari a kashe 'yan Nijar a maida ka eh, kan mulki harin da babu tabbacin cewa kai ma za ka sha daga cikin shi ko idan ma ka sha babu tabbacin cewa za ka sake dawowa ka mulki 'yan Nijar. Allah ya kyauta kuma Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu ta Nijar da ma sauran ƙasashen mu na Afirka da ma faɗin duniya baki ɗaya. Ina fatan za ku tashi lahiya BOH Hausa ni ne Sanusi Maɗatai da Magaram Nijar. Assalamu alaikum warahmatullah Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na ƙara jinjina wa ƙasar Alije tare da godiya akan nuna kishin makwabtaka da kuma son makwabtaka da kuma kare haƙƙin makwabtaka da take bai ƙasar Faransa dama ta biyo ta sararin samaniyar ta domin ta kawo mana hari gaskiya mun jinjina mata kwarai da gaske haka ya kamata duk makwabtan da ya ga za a cutar da makwabcin shi na ƙasa da ƙasa ko kuma gida da gida ko gari da gari to kar ya sake ba wa wannan abokin gabar dama domin ya shigo ya kawo wa dan wannan nasa hari ko kuma kawo wani ƙasar hari saboda in ya gama da wannan to yana iya tsallaka wannan wanda ya shi damar na haka yana da kyau a ƙara kiyayewa muna fata Allah ƙara haɗa kan mu baki da Allah ƙara kawo mana shugabanni na gari kuma Allah ƙara kawar mana da wanda ba sa ƙaunar kasashenmu mu na Afirka masu kwashe mana arzikin ƙasa na gida da na ƙetare. To masu sauraro da haka hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka jumuriyar su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bai salam a huta lafiya. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin na safe yanzu kuma ga shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة مصار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا أتكين وانا شري نامو na guzirin hanya shirin da muke kawo muku maganganu na magabata da ma ayoyi na alkur'ani da hadisai domin shiryarwa akan wani abu wanda muka rike shi ya zama mana guziri to lallai in Allah ya kai mu lokacin da za mu haɗu da shi wannan hanya da muka kama ta haɗuwa da Allah wato hanya mu ta koma zuwa gare shi wannan abun da muka yi riko to zai zama mana guziri a ranar kiyama to har yau muna bayani ne akan al'amura da suka shafi ilimi kuma kamar yadda muka sani ne allah subhanahu ta'ala mun kawo bayanai da dama daga alkur'ani daga hadisai da ainihin yake nuna mana muhimmancin ilimi da kuma tashi wajen neman sa, to a cikin wani bahasi yau da zamu so da shi shine dangane da mutumin da ya yi karatun ga ilimin ya same shi amma kuma wasu lokuta sai ya dinga rufe ilimin ya ɓoye shi ya dinga ƙi bayyana shi to shi akwai wasu matsayi da ainihin yake da shi dangane da rashin riko da guziri mai muhimmanci da ya sarayar da wannan to shi ma za mu gani a cikin maganganu musamman za mu fara da ayoyin alkur'ani allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul bakara aya ta 159 yana cewa بسم rahim الرحمن الرحيم إن ma يكتمون ما أنزلنا من البينات lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar na daga bayanai wanda suke fitattu bayyana abubuwan da suke gasu nan a fitattu ne a fili suke walhuda da kuma shirya min ba'ad ma bayyana hulina bayan mun bayyana su ga mutane fil a cikin littafi waɗanda suke ɓoyewa abubuwa ne bayyana ba wai ɓoyayyu ba Allah ya bayanin su sannan shirya ce ga ta nan Allah subhanahu ta'ala ya bayyana ta ga al'umma a cikin littafinsa mai tsarki to waɗannan waɗanda suke ɓoyewa ba sa bayyana wa mutane yadda abin yake Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala da kansa yana la'antar su sannan kuma duk mai son yayi la'ana ma yana la'anta irin waɗannan mutanen wai wannan abu ne mai muhimmanci dangane da fahimtar wannan ayan allazina tumuna waɗanda suke ɓoyewa ɓoye ilimi ba wani abu ne fa wanda yake mai sauƙi ga wanda yake da ilimin ba kuma ilimin nan koya kake da shi ka san abu amma kana ɓoyewa ka ƙi bayyana shi yadda allah ta'ala yake so mutane su fahimce shi shi kowaye ma yana shafa zai ce a ah, ai wannan abu kaza ake nufi amma kai sai ka zo ka yi wani tawilin ka ka shigo da wasu abubuwan da ba haka ba to shine ake nufi haka ma a dai su cikin suratul bakara din aya ta 174 Allah subhanahu wata'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi lalle waɗannan waɗanda suke ɓoye abin da Allah ya saukar na daga littafi wa na bihi thamanan qalila sannan da shi ne suke sayan wani ɗan tumuni ƙanƙani to Allah ta'ala yake cewa ula'ika ma ya na fi butunihim illa nar waɗannan babu abin da suke ci a cikunansu illa wuta to haka wannan ma aya ɗin ci gaba da waccan aya da muka karanto duk kuma a suratul bakara na nuna irin mummunan ƙarshen da wanda yake ɓoye ilimi zai iya samu a rayuwarsa to ka gani mutanen da suke yaktumuna ma anzalallahu Allah ta'ala yake cewa can ma waccan aya na muka shi ma yaktumuna ma anzalna min albayyinat to waɗannan duk abubuwa ne waɗanda suke nuna ashe mutum idan Allah ya baka ilimi kana ganin cewa kai malami ne ka san komai sai ka zo kana ɓoye waɗansu abubuwan daga shi dai an tambaye ka abu kaza me Allah yake so ya ci mana dangane da abu kaza ka san cewa ga abin da Allah yake nufi amma sai ka ɓoye shi ka ɓoye shi saboda menene saboda dan wani abu da kake samu la'alla mahukunta su azzalumai ne su suna so su yi wasu zaluncinsu su akan al'umma al'ummar musulmai din sai aka kawo aya wannan ayan ka tabbatar cewa suka ne ga mahukuntan nan wani abu ne wanda ayan ta Allah take nuna cewa kada a yi wannan abun Allah baya son wannan abun sai aka ce akarmakallahu akwai dan wani tumuni da zamu bayar da Allah a yi wa mutane bayani kada su fahimci kaza din nan su fahimci akasin wannan abun domin a dai zauna lafiya mu abin da muke so a dai zauna lafiya watakila in sun fahimci abin cewa Allah baya son sa mu kuma abin da Allah baya so din nan muke yi to mu watakila hukumar mu tana cikin matsala mu kanmu muna cikin matsala saboda haka a dan yanda za a dan rurrufe ta yanda da in an dan rurrufe din nan za su iya kasancewa sun fahimci wani abu daban bayan da ayan take ba shi kuma ga katon gemunsa da dogon ainihin sharbi a hannu da sauransu sai ya zo ya shigo rediyo ne ko talabijin ne ido yana wani gyara murya yana cewa ƙalallahu subhanahu wa ta'ala sai ya dinga yin wani abu na tawili duk abin da zai bayyana in ya jawo ayoyin ubangiji akan wannan abin da aka ba shi kuɗi aka ce ya je kanikanci sai ya cancanja sai ya dinga shigo da wani abu kaza sai ka ga fassarar da ya yi da irin ma'anar da ya kawo ya jinkirta ayoyin da allah ta'ala ya nufi a hakan saboda kurin ya an masa alkawarin za a ba shi wasu abubuwa na duniya to irinsu ne waɗanda suke ɓoye abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani ga mutane abin da Allah ya saukar domin a bayyana su ga mutane to irin ne Allah ta'ala yake ba mu labarin su a waccan ayan ya ce ya la'anci irinsu. haka kuma duk wani mai son yi la'ana to ya la'anci irin waɗannan haka kuma a wannan ayan shi ma aya ta 174 suratul bakara ubangiji sana ta'ala yake cewa wannan kuɗin da suka karba wannan dukiyar da suka karba suka jinkirta ayoyin Allah suka ɓoye hakikanin ma'anar ta ayoyin ubangiji subhanahu ta'ala to kar su ɗauka wannan abin da suke ci suna cin wani abu ne na al'amura na duniyan nan in kaza suka ci in rago ne aka yanka musu suka ci idan shanu aka siyo aka yanyanka musu aka musu farfesu aka soya musu suka ci to Allah yake cewa ma ya aka nuna fi butunihim illa nar ba abin da suke ci a cikunan ta wannan kuɗin ne da aka ba su na ɓoye ayoyin Allah ta'ala ma'anar ayoyin Allah suka ɓoye to ba abin da suke ci ba naman sa suka ci ba ba kaza suka ci ba a'a illa nar Allah yake cewa wuta suka ci a cikunansu wannan wutar kuma tabbas wutar ce suke ci ba ko za su tabbatar haka ba sai lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya zo daukan rayukansu ko kuma lokacin da Allah ta'ala ya fito da su daga kabarurukansu ko kuma sun shiga cikin kabarurukan nan ne za su tabbata ashe wutan ne suke cinta saboda haka wannan shine lokacin tajassumul a'mal lokacin da ayyukan mutum za su zama a fili ga su sun fito to Allah ubangiji ya kiyashe mu da boye ilimi za mu tsaya a nan saboda lokaci sai a shirinmu na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin Shirin guzurin hanya kenan tun kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da har kullum yakan yi dube akan wasu daga cikin mahimman lamura da suke kana a nahiyar Afirka ko kuma suke da alaka da nahiyar ko wasu kasashen nahiyar. A yau shirin zai dubi ne dangane da irin tasirin da kungiyar BRICS za ta iya yi wajen haɓaka ci gaban tattalin arzikin ƙasashen nahiyar afirka duba da irin yadda ƙungiyar take samun karbuwa a wajen ƙasashen nahiyar afirka kuma yadda suke bayyana fatansu wajen samun alfanu daga manufofi da kuma tsare-tsare na ƙungiyar ta brics wannan da shine abinda shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan makon ne dai aka gudanar da taron kwanaki uku na kungiyar brics a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu wanda ya samu halartar shugabanni daga kasashen duniya daban-daban da kuma da dama daga cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka da shugabannin gwamnatoci sun halarci zaman taron sun kuma gabatar da jawabai daban-daban tare da bayyana mahangarsu da kuma irin fatar da suke da ita daga kungiyar ta brics da kuma irin tsare-tsaren da take da su na ci gaban tattalin arzikin kasashe masu tasowa a duniya shugaban kasar afirka ta kudu sirrin ramaphosa wanda shine ya jagorance zaman taron ya bayyana cewa kasar afirka ta kudu har kullum tana da fatan ganin cewa kungiyar brics ta taka gagarin marawa wajen haɓaka tattalin arziki da kuma bunƙasar kasuwanci a kasashe masu tasowa musamman ma kasashen nahiyar afirka waɗanda suka fi buƙatar ganin cewa sun yi aiki kafaɗa da kafaɗa da ƙungiyar ta brics da kuma rage irin tasirin da ƙasashen yammacin duniya suka yi akan harkokin siyasa da tattalin arziki da kuma cinikayya akan ƙasashen nahiyar afirka cyril ramaphosa ya bayyana cewa wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sanya taron brics na wannan karo wanda shine karo na goma sha biyar da ƙungiyar take gudanarwa ya ka da muhimmanci matuƙa ga batutuwa da suka shafi nahiyar afirka wanda kuma shugabannin kasashe mambobi na kungiyar wato rasha brazil china india da kuma kasar ta afirka ta kudu bakinsu ya zo daya kan yin ayyuka na haɗin gwiwa domin tabbatar da cewa an bayar da muhimmanci matuka ga lamura da suka shafi nahiyar afirka musamman wannan yana ɗaya daga cikin dallan da suka sanya daga cikin kasashen nahiyar afirka da suka bayar da bukatar su ta neman zama mambobi a kungiyar aka ɗauki ƙasashe biyu daga su aka amince da su a matsayin sabbin mambobi wato ƙasashen algeria da kuma habasha duk da cewa dai akwai wasu ƙasashen masu tasiri a nahiyar afirka musamman nigeria da kuma algeria waɗanda sun gabatar da bukatun nasu amma a wannan karan ba a samu amincewa da su ba wanda kuma ake sa ran akwai yawar zaman kungiyar na gaba ƙasashen na nigeria da algeria samu amincewar kungiyar a matsayin zama mambobi na dindindin a cikinta da dama daga cikin shugabannin kasashen afirka waɗanda suka gabatar da jawabai a taron na brics da ya gudana a birnin johannesburg sun bayyana cewa bisa tsare-tsare na kungiyar za su fi samun tabbaci da kuma dogaro da irin manufofinta saɓanin yadda kasashen yammacin duniya suke aiwatar da siyasar su ta tattalin arziki a kan kasashen nahiyar afirka domin kuwa kungiyar brics tana mu'amala ta fuskar tattalin arziki ne a matsayin ba da gishiri in baka manda ta yadda dukkanin bangarorin biyu za su ci gajiyar juna sabanin kasashen yammacin duniya waɗanda sukan yi mu'amala da kasashe masu tasowa musamman ma kasashe masu rauni daga nahiyar afirka da da ma sauran sassa na duniya a matsayin iyayen gida waɗanda sukan ci muriyar kasashe ne kawai ba tare da sauran kasashe sun ci more da ta kamata daga gare su ba baya ga kuma bisa la'akari da cewa a halin yanzu haka kasashen na brics suna ƙara samun gagarumin tasiri a cikin nahiyar afirka idan ake la'akari da kasar china wadda a halin yanzu ita ce kasa wadda ta fi samun ci gaba ta fuskacin karfin cinikayya da tattalin arziki da kuma kasuwanci za a iya cewa ta samu gagarumin tasiri kusan a dukkanin kasashen nahiyar afirka inda take bunƙasa harkokinta na cinikayya da kuma yin mu'amala da sauran ƙasashe na yankin tare da samun alfanu daga ɓangarorin biyu baya ga kuma ƙasar rasha wadda ita ma a halin yanzu take samun karbuwa daga ƙasashen nahiyar afirka musamman gabashi da kudanci da kuma tsakiyar afirka har ma da wasu ƙasashen yammacin nahiyar afirka za a cewa tana samun gagarumin tasiri a nahiyar baya ga kuma ƙasar india wadda ta jima tana mu'amala kuma hulɗa ta kasuwanci da afirka a halin yanzu haka za a iya cewa akwai ƙasashe da dama waɗanda hulɗar su ta yi nisa da ƙasar ta indiya wanda gudanar da aika na haɗin gwiwa ƙarƙashin inuwar brics zai taimaka matuƙa wajen haɓaka irin waɗannan alaƙoƙi charles onoju wani masani ɗan tarayyar najeriya ya ce kasashen brics tamkar mambobi iyali ɗaya ne waɗanda suke ƙoƙarin rufa wa junansu asiri da haɗin kai don tabbatar da cin more junansu da haka shigar kasashen afirka cikin tsarin brics zai ba su damar daidaita matsalolin da suke hana su ci gaba musamman ta cin tattalin arziki wani abu mai ban sha'awa shine ganin yadda tsarin brics ke jan hankalin kasashen afirka ya sa kasashen yammacin duniya suka fara tunanin sake lissafi da kuma tunanin irin laifukan da suka tafkawa al'ummomin nahiyar afirka wanda hakan ya sa kasashen afirka suke ja da baya dangane da duk wani lamari wanda ya shafi kasashen yammacin duniya a kwanakin baya majalisa mai kula da hulɗa da kasashen ƙetare ta ƙasar amurka wato council of foreign relations ta watsa wani bayani akan shafin yanar gizo nata wanda yake da taken darasin da ya kamata a koya daga manufofi na kasashen afirka cikin sabon zamani wanda ya ce mutanen kasashen afirka sun ƙi yin amfani da tsaffin dabaru wajen daidaita sabbin matsaloli saboda tsare-tsaren duniya na yanzu ya bukanta masu rai ya kuma kamata washington ta samu damar shaida cewa ita ma tana so ta shiga cikin yunkurin garan bawul kan tsare-tsaren duniya saboda ba a yi la'akari da buƙatar taɓarɓarewar ƙasashen afirka da wani yanayi na daidaito dangane da al'amuransu ba a lokacin da aka gabatar da tsare-tsare na tafiyar da duniya in ji bayanin to koma dai ya lamarin yake kasashen duniya da dama da suka bayyana shigar su a cikin tsarin na brics a wannan karo da kuma yadda lamarin ya yi gagarumin tasiri da kuma karbar wasu sabbin mambobi daga cikin kasashen da suka gabatar da wannan bukata wato kasashen saudiya iran haɗaɗɗe daular larabawa habasha masar da kuma kasar argentina hakan ya tabbatar da cewa kungiyar ta brics a halin yanzu ta ɗauki wani sabon salo da ƙara bunƙasa kanta da kuma bunƙasa ayyukanta da kuma kyautata manufarta da tsare-tsarenta da kuma ci gabanta da kuma manufofin da take son ta aiwatar a nan gaba musamman ganin cewa dukkanin kasashen da suke cikin kungiyar kasashe ne waɗanda suke da tasiri ba a yankunan su kawai ba hatta a kan batutuwa da suka shafi ƙasa da ƙasa baya ga kuma ta fuskacin yawan jama'a za a iya cewa a halin yanzu ƙasashen da suke cikin brics wato ƙasashe goma sha ɗaya baya ga ƙasashe waɗanda su ne mambobi na asalin ƙungiyar wato rasha china afirka ta kudu india da kuma brazil to za a iya cewa a halin yanzu waɗannan ƙasashe goma sha ɗaya su ne waɗanda suke da mutane fiye da biliyan uku da rabi na duniya wanda hakan ke nuna irin gagarumin tasirin da kungiyar za ta ci gaba da yi a duniya wanda kuma tabbas zai zama to babban kalubale ga kasashen yammacin duniya da manufofinsu na ci gaba da yin babakere akan tattalin arziki da kuma siyasar ƙasa da ƙasa. a halin yanzu da kasashe guda biyu na nahiyar afirka suka samu zama sabbin mambobi na kungiyar ta brics da kuma kasar afirka ta kudu wadda tana ɗaya daga cikin kasashe biyar waɗanda suke mambobi na dindindin a wannan kungiya za a iya cewa zai taimaka matuƙa wajen samar da yanayi na haɓaka dangantaka a tsakanin kasashen na brics da kuma sauran kasashen nahiyar afirka cikin sauri da kuma samun alfanun da ya kamata dukkanin bangaren su samu daga ƙasashen juna musamman idan ake la'akari da irin dimbin arziki wanda allah ya huwa cewa nahiyar afirka da kuma da kasashen brics din suke da ci gaba ta fuskacin sarrafa irin arzikin da allah ya huwace ma nahiyar afirka wanda hakan zai zama mai alfanu ga bangarorin biyu da kuma cin gajiyar juna jama'a masu sauraro lokacin namu ya riske mu dole anan zamu ji da zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauki da wani cigon kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri ya kasance cikin ƙoshin lafiya. da wani ne muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da ku da ma Abdullahi Salihu Usman Katsina da karanto mana labaran duniyar muke muku fatan alheri a kasance lafiya daga nan birnin Tehran